توبة الأطفال kada a manta shi wannan tufatul alfahar mahimmancin karanta ta galibi ba wai don koyar da tajwidi ba mu anan da ba wanda bai iya tajwidi ba kowa ya iya manufar uku ce manufa ta farko wani lokacin akwai abin da kana koyar da shi amma baka san fassara sa ba to kaman sibza na kamja da shafsin karsama kamja da shafsin karsama don tsayi ban zai fi taqada alwanima da yawa na ji wasu suna baraka da wajen fassara in aka fassara kuma za ku koyar da malaman da suke koyarwa a yanzu yawanci sai zama suna fassarawa daidai abu na ɗaya abu na biyu kuma mun biyo tasalsul kuma abu ne da yake da alaka da ƙur'ani abu na uku kuma a bisa ƙa'ida ta karatu yana da kyau akwai wanda shi ba karanta a wajen malami ba kawai iyawaye to aka ce yau gashi kuma ka karanta sai zanto kana da sanadi a ina muke mun gama to ahkamul mim sakina qala wal mim in tuskan taji qabla al hija la alif al niyyah li lidil hija ahkamuha thalathatu liman tabaq ikhfa'un idgham wa izharun faqat فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى الثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي قربها والاتحاد بعد yace walmim ita kuma min in tuskan idan ta zo aka yi mata ɗauri amma ta ji ƙablal hija da takan zo kafin harfan babbaku sai ce لا ألف لنية لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إغام وإظهار فقط تسيتي واتو wannan sai zama hashu ne la alifin liniyatin lidil hija sai zama hasilin zancen shine in tuskan to laha ahkamun talata liman tabar ga wanda ya iya kiyayewa wannan kuma alhija bilha shine hankali alhija hankali kenan jam'insa da kuma guda ɗaya to lidil hijabin nan ga masu hankali ko kuma ga masu kwakwalwa masu fahimta hukunce ta guda uku ne akwai ikhfa akwai idgham akwai irham al-awwal al-ikhfa wa inda al-ba idan aka samu mimun gabanta kuma ba ta zo to za a yi sitirta wannan mimun din a ɓoye ta ba za a faɗi ta yadda take ba kamar misali a ce eh yawa sai mu dan dinga kamo aya daga farko ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladina malakat aymanukum lam yablughu والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل من قبل ثلاث صلاة الفجر وإن تضعون ثيابكم من الظهيرة والميم ai wannan nunin ce muna magana ba mimun yawa kamar tarmihim bi hijaratin amma dan to wannan wahalar da za ka sha wajen rufe bakinka a sai yi ƙoƙarin sa tsakanin labbanka tare da kumbura iska ko kaurar iskar da take tsakanin harshenka da hanka wajen yin ifari tarmihim bi jinsi wannan shi ake kira al-ikhfa'u shafawi lil qurra'i a wajen malamai masana alqur'ani wa thani nabi idgham shine a shigar da mimun din cikin harafin da yazo a gaba bi misliha idan wata mimun din ta zo a gabanta yanzu muna da harafai 28 an kwashe dai shine babu yanzu an dau ɗaya ta biyu ita kuma ita ce mimun ah, an samu mimin mai ɗauri kuma gabanta an samu mimin mai wasari sai ka ɗau mai ɗaurin ka shigar da ita cikin mai wasalin ka furta su a matsayin mimi ɗaya mai shadda kamar misali ne eh an ji ba eh a amin ne mithqala ai nunin ci eh walahum ma yad'u lahum ma yad'u kace wata aya a qur'ani walakum masala hanya akwai ta yawwa <laughs> mun fi son a kawo mana aya walahum ma ya yashtahun an gane to kaga biyu kenan ko to wannan shi ai kira al-idghamus saghir shine idghalul mim fil mimi Ya بحيث يسيران ميما واحدا مشددا يا فتايا كيباوم الله والثالث نوكو الإظهار في البقية ربوها حرفين عشرين shida. duk inda ka samu mimin mai ɗauri sai ka samu gabanta harafi ne wanda ba mimin ba ba ba ubato ka bayyana min aharfin musammiha shafawiyya shafawiyya wanda shi ake kira al-izhar shafawi to amma akwai inda kuma bayyana wa ba da gayya za ka yi ta don duniya duk ta sani shine idan ya zanto an samu wawun da fa'u shi yasa sai ke cewa hazar na da wawun wa fa in ku aka samu fa da wawun ma sai ka nuna hadda ba kama a gane kamar misali ina eh wa ghairil maghdubi alaihim ko a musabaka sai an kula da bakinka ba za ka zo ka ce ghairil sai sun walura wai kwa da ka zo din nan ka nuna cewa akwai izhar shafawi ghairil maghdubi alaihim a ga tabbas eh lallai ka izhar shafawi to sai fa'un fa ba misali eh hum hum fiha khalidun sai ka shirya ka fitar da mimin din sannan fitar da fa'un hum fiha khalidun kaka ce hum fiha khalidun a sai ka nuna alama a gani a fuskarka da idanka na'am yawa wannan shine alamar da masu zanen mushaf suka idan a gani daga ita mimun din a ƙa'ida ta rasami ba a yi mata ɗauri in dai ba a har shafawi ba in idgami ne dama za ga an wurgar da ɗaurin nata an ɗora shadda a kan ta gaba idan shafawi ne kuma za a wurgar da ɗaurin kawai in kuma izhar shafawi ne za ga an yi ɗaurin ƙurƙuru za ka gan shi wa huwa shaddu izharan kamar a izahari ne alhalki shi kuma za ka ga faɗuwar wasulla a mai tanwini za ka faɗuwar wasu wasulla an yi sa a jere a haɗe shine ne abinda bahaushe yake cewa tafiyar kura haka malamin mai ya gaya mana lokacin Allah ya ci kansa da rahama sai ma ya gaya mana ce kun san me yasa ake cewa tafiyar kura ba ta ce saboda ta kura ba ta da yadda dare take idan ta idan ta yi gaba ya ta za ta samu wani abu ta ci don haka duk inda kuraye suke tare suke tafiya a layi in wani abu ne ma an samu a raba tare ta <laughs> ce to zaura ka za ka izhari tanwinin a haɗe yake sannan kuma idan rufu'a ce kuma in aka yi rufu'a sai a yi wani abu kamar wani half cycle da ya koma baya wanda shi ma yana wani izahari ne amma an ka gansu guda biyu to ba izahari ba Allah sai yake cewa wahdar an takhtafi ka kiyayi wannan wawon din da fa'un din kakka mai da su ikhfa'i li qurbiha saboda suna kusa da wayancan harfan ikhfa'in walittihad da kuma suna da yanayin furci daya fa'arfi don haka ka san wannan sai mu bashi haka